to abin da ya fi ba mu mamaki cewa kashi 95 na fulanin nan ba barayi ba ne ba kuma suna yin abin da suke don suna so ba ne a'a an zo wani lokaci ne waccan gwamnatin tun ana kashe matansu da 'ya'yansu sun zo kasuwa ba a yin komi har ya kai ga dole su ɗauki mukamai don su tsara kansu saboda haka a cikin su waɗanda suka zo da niyyar satar sai suka samu dama suka miƙe ƙahuwansu lokacin da muka zo ba ne ko ba na ba su da ikon shigowa gari mutanen da ke gari bakin daji ba su da ikon noma gonakinsu ba su kuma da ikon shiga daji su samu ko ice ko wani abu idan kuka je sai dai a ɗauko gawa su ma idan suka zo yadda ake kamar muna yara din nan in kare ya shigo gari a bi shi ga nan ku ga nan haka ake wa fulani wato wannan shine sanadin rikicin da aka samu kenan to wannan shine kowanne ya hidi irin halin da yake ciki su 'yan sintiri wanda ake amfani da su suka fi irin halin da suke ciki su ma makiyaya da ke cikin daji suka yi da halin da suke ciki kowa da ya gane cewa akwai jahilci akwai rashin fahimta akwai kuma rashin damuwa da gwamnati to wani mataki kuka ɗauka a hukumance sai muka ce to abin da za a yi duk wanda ya yarda ya kawo makamin shi za a ja layi jan layin nan a nasu sashen abin da suke so duk mutanensu da aka kama wanda ba a yanke su hukunci ba a sake su duk baburansu da aka ansa da abubuwan hawansu a basu mu kuma a namu muka ce to duk bindigogin da ke hannunsu su dawo da su duk shanun da suka sata su dawo da su a wani lokaci sai da muka tara shanu dubbai wanda ake dawo da su a ƙarshe dai wannan maganganu muka ci gaba da yi har aka zo aka yi taron da aka yi a ƙanƙara. wanda suka ba da bindigogi tsakanin su da 'yan sintiri suka ba da bindigogi fiye da 350 bayan daga baya na san irin ak-47 din nan abinda aka kawo sun fi 50 daga baya to wannan ya sa a wannan lokacin har wannan da ake cewa baharin daji ya zo kankana mm. to amma mu ba bangaren jihar katsina ke zanne ba bangaren jihar zamfara ke to amma yaran shi akwai su a jihar katsina wanda yake su so gaito shi ya zo kuma aka je mu dai a nan katsina aka ja layi aka tsare kuma bayan an yi wannan din duk wa'anda suke yi abin ake cewa a waitin trial aka sallame su su kuma suka tara shanu dubbai a nan katsina kana ganin ku gwamnonin jihohi kuna iya shawo kan wannan matsala baki ɗaya? kwarai da gaske kuma wato a gaskiya idan muka haɗa kai mu gwamnonin da ke arewa muka yi abin nan za mu iya maganin abin nan domin abinda nake hange mana shanu dai karuwa suke so makiyayan ma karuwa suke ba wai fulani da ke daji bane ke kiwo mutanen da ke cikin gari ma makiyauta ne saboda haka fulanin nan makiyayan nan yan kasan nan ne ba su da wata kasa sai nan to saboda haka ya za mu tanajin zaman mu da su makiyayan da wanda ba sa kiwon lafiya ita ce kowa tsara haƙƙin kowa to amma dole sai mun tashi tsaye mun gyara madatsun ruwa da suke cikin dazuzzuka musamman munan da ke arewacin ƙasar nan zai rage wa makiyaya gangarawa zuwa kudu neman ruwan sha